Bismillahir Rahmanir Rahim. Izzata babi na shida. Shuka Abdul ganin kiran wanda zai je wajenta sai abin ya basa mamaki. Hakan ya sa ya murmushi ya maida wayar aljihunsa don babu amfanin ɗaukan wayar Tun da wajenta zai je sai dai ya gaji zai biya wajen abokinsa ya huta Idan yi hira idan rana ta yi sanyi sai ya ƙarasa gidan nasu ya ga yadda jikin nata yake. Tura ƙofar ɗakin Amina ta yi bakinta ɗauke da sallama. ta tsaya daga ƙofar ɗakin wani kallo su ta yi mata mm, ina jin ki ya aka yi Hajiya ce ta ce ki zo ga ya Kamal ya zo tana gama faɗin haka ta fice ta jira cewar Bilkisu ba miƙewa ta yi ta zauna take ta ji wani abu na yi mata yawo a jikinta ta take yi kamar ta fasa ihu saboda baƙin ciki nan da nan jikinta ya ɗauki rawa bata su hakan ba da babu abin da ta tsana a rayuwarta sama da haɗa ido da wannan azzalumin Kamal wanda ya yi kaka gida ya zame mata ƙarfin ƙafa a rayuwarta wanda ke shirin barinta da mummunan tabo wanda ba za ta taɓa yafewa kanta ba me yake nufi da ni ne kashe ni yake so yayi yi komai wato ni ni wato na na nisance shi shine ya biyo ni har gidan ubana kenan da me zan je da mummunan ƙaddarar da nake tare da ita ta wannan ciwon da nake tare da shi ƙwalla ta ji tana shirin zubo mata a ido hakan ya sa ta haɗi wani mugun miyau mai ɗaci da ya tsaya mata a wuya ta sako ta ɗauki ɗankwalinta ta sanye kanta da shi. Kamshin turarenta ya sanar masa da isowarta, hakan ya sa ya ɗago manyan idanuwansa ya sauke su a kan fuskarta. Ga sa kawai da idan ta yi, ta ƙi bari ta haɗa ido da shi. Shi jifan ta yake da wani irin kallo mai wuyar fassarawa. Miƙewa Umma ta yi, ga bilkisin nan ma bari in yi sallah in zo kamar, to Umma ya amsa mata amma ta fice a falon sai a lokacin ta kalle su da wani irin kallo mai cike da tsananin tsana da bakin ciki fuskar ta babu walwala da zaki murmushi da yafi miki domin umma ta ce ki daga hukuncin da na yi niyyar ɗauka a kanki na zo ne in tabbatar miki da dalilin da yasa ba kya zuwa makaranta kuma ba kya ɗaukar wayata sai umma ta sanar da ni cewa baki da lafiya hakan yasa na goge laifin da kika yi a cikin zuciyata sai dai ina mai tabbatar miki da na yi kewarki cikin 'yan kwanakin nan ya sakar mata murmushin mugunta da keta yana ci gaba da jifanta da wannan kallon nasa da tafi sana a rayuwarta in sai irin ta yi saboda yadda zuciyar take ta farfasa ji take tamkar ta shaƙe sai ya mutu ta huta da baƙin ciki da kamal shi shaƙa mata har gida ya biyo ta yake sanar mata da yayi kewarta wannan wace irin masifa ce ya biyo ta har gida ubanta da maganar banza sannan abin takaici Umma ta ɗauke su ɗan tamkar ita ta haife sa saboda bata san ashararancin da yake aikatawa da yadda ɗaya tilo ba. Bata san shine silar ruguza duk wata tarbiyya da Umma ke gina wa ‘yarta ta ɗaya tilo ba. Rintse ido ta yi ƙirjinta na yi mata zafi. Hawaye na shirin zubowa a ta. Addu'ar neman tsari ta shiga jerowa cikin zuciyarta da take mata zugi da raɗaɗi. nan rinannen idanuwanta ta yi ta sauke su a kansa wanda hakan ya yi daidai da ɗago nasa fararen idan. masu kama da yanayin bacci ya kafe ta da su. Wani irin shomin kallo yake yi mata haɗe da murmushi mai cike da mugunta da ƙeta. Haushinsa da tsanansa suka ƙara lullube ta nan da nan miyau bakinta ya kafe sai wani ɗaci da take ji a cikin bakinta. Hakan bai sa ta kasa magana ba cikin wata irin murya ta ce yanzu menene dalilin ka na zuwa gidanmu ka zo ne ka nemi ka nemi na gidan ubana ko ka zo ka sanarwa da umma ko ka zo ka sanarwa da umma ta gama lalata rayuwar ita da jefa ta cikin garari. Ta kafe sa da ido mai cike da tsana. nisa waye? sannan ya ɗage kafaɗarsa sama. Kanki ake ji Bili, duk abin da yake faɗa ina jin su da na ne tamkar busar sarewa amma cikin zuciyata kwaɗaice nake da keɓewa da ke don na yi kemar ki. Buɗe baki ta yi da niyyar maida masa da martani maganar umma ce ta katse mata hanzari kamar ka samu ka ci abincin kuwa ko a dafa maka wani abu ba ka son wannan ɗin. Sun koyar da kansa ya cikin jin nauyin umma, umma a ƙaushe nake. Ya ce zai tafi, ka gaishe min da hajiyar insha Allahu idan na samu fitowa zan bullo wajen naku. na gode. Ya kama hanya da niyyar ficewa falo. Umma ta kalli Bilkisu da ke zaune ba ta da alamar motsawa. Umma ta harare ta, ta mata alama ta kara samana hakanan ba daren ta ya so ba, kuma ba ta son Umma ta fahimci wani abu. Ya sa ta kawo da kanta gefe tana ɓoye hawayen da suka ciwo a idanuwanta ta bi bayansa. Har wajen motarsa ta bi sa yana sane da na da tana biye da shi da haka ya jiyo ya sakar mata murmushi sannan ya buɗe motar ya shiga daga inda take tsaye yake kare mata kallo daga sama har ƙasa sannan ya ɗan tamke ta ya fito da hannu alamar ta zo tsaye ta yi a wajen ko alamar motsawa ba ta yi ba ya sake mata da alama ta zo ta ki zuwa a kausace ce idan har baki zo ba abin da ke gudu ne zai faru baya da zaɓin da ya wuce bin umarninsa dan ta san zai aikata abin da ya faka da haka ya sa ta ƙara so ta tsaya gaban motar sata tasa gajiyar juyar da kai. Shi ko wani irin shan murmushi yake yi kasan zuciyarsa kuwa babu abin da yake ji dangane da ita. Yanayi ne domin ya, ya guma mata. Ina so gobe in ganki a makaranta da wuri sannan a wajen lectures ina da zan gabatar karfe bakwai na safe. Dan bayan na gama lecture zan gabatar da test. Ina so ki rubuta shi. Idan baki rubuta ba ba zan yi miki makeup ba. Sannan daga makarantar ina bukatar mu je guest house ɗina. Na yi kewan lallausar fatar Bilkisu Sarauniya. yarinya mai kyau mai ne Da sauri ta ja da baya ganin yadda yake ta damu mota hawayen bakin ciki ne suka silalo a fuskarta. ta sa hannu ta share sannan ta yi hanyar gadin don ba za ta iya shiga gida da wannan fuskar ba in ba ta fahimci wani abu sai kawai ta karasa gadin ta zauna a kujerar ta zame ta zauna a kujerar da ta zame mata wajen zamanta a koda yaushe Ta ɗau minti goma wajen zuciyarta na da farfasa, tunanin komawarta kawai shine abin da take yi, shin idan ta mutu a wannan halin me za ta ce wa mahaliccinta? Zina, Menene illa illar zina a nan gaba? Wani labari za ta ba mijin da za ta aura? Idan ya same ta ba cikakkiyar mace ba, wace amsa gare ta da za ta sanar masa na ainihin abin da ya jawo hakan? Nisa ta yi cikin tunani, hawaye na gudu a fuskarta, bata ta ma san cewar Iro ya zo gare ta ba, yana kiran sunanta Hajiya. Bubbuga gefen kujerar ya yi, sannan ta yi firgidi ta juya gare sa, tana sa ba tare da ta ce masa komai ba. Sosai ta ba Iro tausayi, duk da bai san dalilin da ya sa ya ganta cikin wannan halin ba. Dama baƙo ne kika yi a waje, tun da ya zo ya ce a sanar miki da sunansa Abdurrahman, ya kira wayar ki biki ɗaga ba. Hannu ta sa ta share hawayenta, ta yi shiru tana tunanin inda ta san mai suna Abdurrahman. Ta kasa tunawa, saboda yanayin da take ciki zuciyarta na ayyana mata ta ce masa ya je ya dawo kawai. Wata zuciya kuma na bata shawara ta ce ya shigo daga kowaye mana tunda bata san daga ina yake ba. Samun kanta ta yi da cewa ero je ka shigo da shi na idan ka kawo sa sai ka shiga ka ce wa Safiya ta kawo min lemon da ruwa. To ranki ya daɗe ya miƙe cikin sauri ita kuma ta maida kanta gefe cikin sauri ta gyara fuskarta da hannunta gudun kada wanda ya zo ya fahimci halin da take ciki duk da bata san ko waye ba. Assalamu alaikum barka da yammaci kanwata ni na biyo ki tunda ko cigiya ta baki sa yi ba. Na saurara a gidan rediyo in ji an ce ana ta daga ƙanwata amma ya shiru amma shiru ya karasa maganar da janyo ɗaya daga cikin kujerun wajen ya zauna. Ajiyar zuciya ta sauke sannan ta ɗago ta ba tare da ta haɗa ido da shi ba ta ƙaƙalo murmushin da da ka gani ka san iya fuskarta yake barka da zuwa yaya Abdul ni na yi fushi ai kai dai nake ta sa idan ganin ka? Murmushi ya sannan ya ce cikin muryarsa mai cike da kamala, to ai gara ni na ne ki. Tun da na kira ki kwana kwanakin baya baki ɗaga ba kuma baki biyo muskal ɗina ba sai yanzu ɗazun ina hanyar zuwa na daga kiran ki sai ban ɗaga ba tunda ina hanya zan zo duba jikin naki ya jikin naki yanzu ya kara maganar da jefo mata tambaya shiru tayi tana sauraron muryarsa da ke yi mata amsa kowa a kunnenta duk lokacin da zai yi magana sai ta ya faɗi Wani zugi take jin zuciyarta wanda tsohon ta ya tashi. Yaya Kamal wai yaushe za ka samo mana antene wanda za ka auro mana ita mu riƙa zuwa gidan ka huta mu ma mu ci yayin ya yi aure. fi ta yi magana cike da zumuɗi ko kallon ko kallonta Kamal bai yi ba. Abba da yake cin abinci kusa da Kamal ɗin ya karɓe zancen da yawwa auta. Ashe ba ni kaɗai nake so Kamal ya samo mata aure ba har da ku kuma kuna son ya aure. Ya sama muku anti. Eh Abba muna so wallahi. Ƙawayenmu a school sai ta cewa matar mu matar mu kaza. Mu ka sai dai mu yi shiru. Sosai sai da Abi suka bawa Abba da Momi dariya. Kau da maganar Kamal yayi ta hanyar sako wani zancen da yawa Momi ɗazun na je gidan Abba dan Maliki gaida Umma ta ce in gaishe ki tana so ta zo wajen ki wai Bilkisu ce ba ta da lafiya. Aisha, Umma ta ce cikin alhini ga jikin ya jikin bilkisin da sauki ko? Cikin yanayi na ko in kula Kamal ya amsa da eh da sauki ta warware alhamdulillah. Ya ci gaba da cin abincinsa. Momi ko da Abba kallon juna suka yi suka yi murmushi karaba idan afi sai da toshe baki da soma dariya ƙasa-ƙasa. Wani kallo na walke mata in ji da ya bani ke wa dariya ba ko? Kin san na tsani wannan ɗabi'ar taki Afnan dariya haka kawai. Abba na ga yayi wa momi wani kallo shi ne nake dariya. Gaba ɗaya wajen har kamar suka soma dariya. banda momi da ta yi wa Afnan da uwa tana murmushi. Unguwanaki ka ga ja'irar yarinya. za kai kawai ya kamar Kamal ya ya fice daga falon hannunsa rike da wayarsa. Yana ta fanyar sashen sa wayarsa ta yi ƙara ya duba ya ga wata lamba ce babu suna duk da ya so gane lamba sai kawai ya danna receive ya ƙara a kunnensa. Daga can bangaren aka suma magana. ba Kamal ashe zaka ka ci moriyar ganga ka yadda gauranta ba tare da ka cika alkawari ba? Kai din ba musulmin kwari ba ne. Yau kwana nawa ina kiran ka wayarka ba ka fikin. Saboda ka samu biyan bukata ko? Ka sani wallahi ba abin da kake gudu ne zai faru. Dan ina da komai a ajiye ni ma. Idan kana tunanin ka rabu ne to ba ka tsira ba. bana gudun duk abin da zai faru ya faru. Murmushi yayi mai cike da isa. Ka gama magana in kashe? a haka ma za ka ce? Kafin ya ce wani abu kamar ya kashe wayar. Yana murmushi ya jefa ta a aljihun rigarsa. Zaune take a gadin bayan tafiyar Abdul. Bata shiga cikin gida ba saboda wani yanayi da take jin kanta sa Wani bakon yanayi mai wuyar misaltuwa ne ya ziyarce ta. Haka kawai ta tsinci kanta da samun sassauci a damuwarta. Lokaci-lokaci amon sautin muryarsa na yi mata yawo a kunne kamar haka. Ina iya hango tsantsar damuwa a cikin ƙwayar ki, duk da kyakkyawar fuskarki mai ɗauke da haiba da kwarjini tana ƙoƙarin ɓoye damuwarta. Rinse idanuwanta ta yi, kalamansa da ya yi amfani da su yayi nasarar samun raguwar damuwarta kashi goma cikin ɗari. Ina ma a ce zai kasance suna goge baƙin cikin da ke danƙare a zuciyarta. Ina ma a ce zai zame mata sanadiyyar farin ciki kamar yadda yake faɗa. hanya za ta samu farin ciki kuwa? Tunawa da ta yi da matuƙar Kamal bai mutu ba ko bai ƙyale ta ba to ba za ta taɓa fita cikin damuwa ba. Ƙila shi ne zai yi a ajalinta. Ko da a ce Kamal ya bar rayuwarta to tabbas wannan ciwon da ya yi gyambo cikin zuciyarta ya yi mata rami yake fidda ruwan azaba. Ba za ta taɓa warkewa ba har ƙarshen rayuwarta. ajiyar zuciya da sauke ta sa hannu da sauri ta goge hawayen fuskarta hango amina da ta yi tana tahowa buguzin buguzun kamar an je wata ta tsaya a kanta ta ce cikin ɗaga murya anto ya hajiya ta ce ki zo ki bar zaman wajen nan ya isa ka yamma ta yi wake amina ce ina ce har yaushe zaki yi hankali ki iya magana har yaushe zaki daina waɗannan ɗabi'o irin na 'yan ƙauye Dalla dubi yadda kika zo kina min magana kamar an jefo ki. Cike da takaici take duban Amina da ke tsaye ƙiƙam ta ci uban jan baki kamar yadda zai yi magana a bakinta. Ga uwar ɗamara ta ce, Dalla dubi kayan jikinki, kullum jiya yau. Amina ta tafi tana tafi tana ƙunƙuni, Bilkisu na biye da ita har cikin gida falo inda Umma take zaune Safiya na tana ta wankin ƙafa suka shigo. Taris Bilkis ta tsaya tana kallon fuskar Safiya kamar an yi barin hoda sai kawai ta fashe da dariya har da tana nuna Safiya tana kallon Umma. Ita kuwa Umma mamakin ganin fara'ar ‘yarta ya sa ta ji wani sanyin daɗi na lullube ta. Rabon da ta ga hakan a wajen ‘yarta har ta manta.